بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun haɗu da ku a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa a yau 24 ga watan ramadanin shekara 1440 29 kenan ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya muna karatu mun zo karshe-karshen suratu tauba yau in allah ya so za mu tsaya za mu tashi daga inda muka tsaya aya ta 117 yau za mu kara daga 118 zuwa abin da ya sawaka Allah ya mana muwafaka mu karanta littafinsa daidai mu fahimce shi daidai kuma mu yi aiki da shi na. وتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم Allah ya ce kuma ya karɓi tuban mutane guda ukun nan waɗanda aka bar su a baya aka tafi yakin tabuka ba tare da su ba aka bar su suka yi zaman su a gida hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat har aka kai lokacin da ƙasa duk da faɗin yalwar nan tata amma sai da ta yi musu kunci wa zaqat alaihim anfusuhum kuma rayukansu ko zukatansu su ma suka yi musu kunci wa zannu alla malja'a min Allah illa ilai kuma suka haƙiƙance cewa babu mafaka babu maɓoya daga Allah sai dai zuwa gare shi shi Allah sun mataba alaihim liyatubu sannan sai Allah ya datar da su ga tuba domin su tuban Allah kuma ya yafe musu inna Allah huwa tawwabur rahim Lallai Allah shine mai yawan karban tuba kuma shine mai yawan jin kai ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ku yi takawa gare shi ku bi dokokinsa ku bi umarninsa ku tsai da shari'arsa wa kunu ma'as sadiqin kuma ku kasance tare da masu gaskiya waɗannan ayoyi su ne cikatun ayoyin da muka fara karantawa a jiya na yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad taba Allahu 'ala nabiyyi wal muhajiri na wal ansar Allah ya karɓi tuban annabi ya karɓi tuban sahabbai muhajirai da ansarawa Allah ya ƙara salati da salama ga annabi ya kuma ƙara yarda ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muhajirai da ansarawa Allah maɗaukakin sarki ya kasa mutanen nan kashi wato uku kamar yadda muka karanta a can baya cikin maganar ibnu kathir cewa Allah ya kasa su kashi uku waɗanda ba su je yaƙi ba waɗanda suka je yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu Allah ya tara su ya ce laqad taballahu su kan duk Allah ya yafe musu ya ce allazina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi shi wannan tafiya mai wahala wanda je muka yi bayani akan ta sauran waɗanda ba su je ba sun kasu kashi uku akwai waɗanda basu je ba wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq akwai waɗanda suka yi nisa suka kware suka gwanace a cikin munafunci munafukai lamba ɗaya waɗannan gaba ɗayansu Allah bai yafe musu ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tanadar musu da nama. kashi na biyu su ne waɗanda ba su je ba amma kuma Allah maɗaukakin sarki su ya ga daman ya yafe musu saboda wani aikin da suka yi na alkhairi wa akharu na tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a ata Allahu an yatuba alaihim Allah ya ce akwai waɗanda su kuma basu je ba amma suna da waɗansu ayyuka na alkhairi bayan laifin da suka yi waɗanda wannan kan Allah ya riga ya yafe musu an ji kashi ɗaya ai kashi na biyu kashi na uku shine sai Allah ya jinkirta waɗansu wa akharuna murjauna akwai waɗanda su mu'akharuna li amrillah an jinkirta al'amarin su tukunna ba a yanke hukunci ba sai muka ce sai mun iso za mu ji bayani a kansu to yau mun iso su ne waɗanda suka rage mutum uku an gane ko su ne da hilal da murara da ka'ab waɗannan mutane guda uku su ne waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ce su jira tukunna zai yanke hukunci a kansu an fahimta ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo wani al'amari ya faru da waɗannan mutane guda uku mai ban tausayi wanda jigon darasinmu a yau shine mu karanta labarin waɗannan mutane daga bakin ɗaya daga cikinsu labari a bakin mai shi kuwa ya fi cika don haka ka'ab ibnu malik shi ya bada labarin wanda za mu karanta daga cikin sahihul bukhari da muslim abinda ya faru da shi da sauran 'yan uwansa guda biyu da murara da kuma hilal shine Allah maɗaukakin sarki ya ce a nan ƙarshe wa alas salasati ya yafe waɗannan mutum ukun ma bayan an ladabtar da su an hora su murjauna an jinkirta su yanzu lokaci ya shi shine Allah maɗaukakin sarki a nan ya ce ya yafe musu allazina khullifu waɗanda aka bar su a baya waɗanda suka ce ma'anarsa allazina takhallafu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda basu je ba waɗansu kuma suka ce ma'anarsa allazina khalafahum wato ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min ikhwanihim min almuhajirin wal ansar shine ma'anan kullifu waɗanda aka aka je a madadin su su ba su je ba waɗanda suka je sun gama a madadin su don su ma za a yafe musu an fahimta shine wa alal ladina ay abin wa ala thalathati ladina kullifu hatta idza daqat alaihimul al-ardu bima rahubat bi ma'ana ma'a tisa'iha wa sa'ati rahabiha daqat alaihim ad-dunya duniya gaba ɗayanta duk da fadin ta nan akwai wanda ya taba ganin karshen duniya ne ba wanda ya taba yin tafiya har ya ga iya karshen bangon duniya ko ya ce ya gani ƙarya yake yi don Allah ce bi ma ba duniya tana da fadi a wurin Allah in ka kwatanta ta da sama da sauran halittun Allah nawa take ba komi bace amma har yanzu ba wanda ya taba zuwa karshen ta a ardan ko tulan wajen fadinta ko wajen tsayinta ba wanda ya taba yin tafiya daga nan ƙasa ya je har zuwa bangon sama sai ya ji tafiya ta ƙare sai ya dawo ba a taba yin haka ba kuma ba za a yi ba an fahimta mutum ɗaya ne inda bil adama ne da ya taba yin tafiya da ruhi da gangan jiki ya yi ta tafiya har ya je bangon sama kuma ya sake dawowa shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafiya isra'i da mai iraji akwai annaba waɗanda suke sama ai waɗanda Allah ya ɗauke su da ruhinsu da gangan jikinsu amma ba su riga sun dawo ba kama annabi isa ɗan maryama zai dawo amma bai dawon ba amma a samu mutum ya tafi har ya je sama kuma ya sake dawowa wannan kan annabi ne kada aka taɓa masa aka sallallahu alaihi wasallam sannan a wajen faɗi shi ma ba taɓa samun wanda ya tafiya sai ya je ƙarshe sai ga bangon duniya sai ya juyo nan ma ba taɓa yin haka ba bima rahubat amma Allah ce duk wannan faɗi da duniya take da shi waɗannan mutane sai da suka ji ta musu kaɗan saboda halin da suka ciki suke ciki suka shiga ciki shine daqat alaihim al ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum sannan zuciyarsu rayukansu su ma suka musu kunci ka san kuncin rai ai ko kowa a cikin ku ya taba jin bacin rai akan wani dalili ko na kusa ko na nesa ko babba ko karami da zai sa ka ji ranka kamar zai fita to haka waɗannan mutane suka rika ji kuncin rai da bakin ciki da damuwa irin yadda zaka ji ina ma da ka mutu ya fi maka daɗi wa zannu an la malja'a min Allah illa ilai ai wa tayakkanu wa arafu ma'rifata haqq kuma suka sani suka tabbatar a zuciyarsu cewa Allah fa daga shi ake kuma dole gare shi za a koma shine la malja'a min Allah illa ilai la mafarra min Allah illa ilai saboda in ka gudu to zuwa wa zaka je kuma wurin Allah ma ka koma shine fafirru ila Allah saboda haka suka gane cewa lallai Allah da duk yanda aka yi gare shi nan za a koma kuma mafitar a wurinsa take thumma taba alaihim liyatubu bi ma'ana thumma waffaqahum tauba fatabu fataba alaihim sai Allah ya ba su muwafaka ya ba su dacewa suka gane lallai ya kamata fa su dukufa ga tuba suka yi ta tuban shine taba alaihim domin duk wanda ya aikin alkhairi to Allah ne ya datar da shi yayi thumma taba alaihim shine waffaqahum tauba. an fahimta shi ta yan aljanna in sun shiga aljanna za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah duk aljanna da ka samu Allah ne ya shirye da kai ka samu duk aikin alkhairi da kaga mutum yayi muwafaka ce daga Allah to shine taba alaihim bi ma'ana Allah ya datar da su suka gane tuba ita ce mafita sai suka tuban sai Allah ya karbi tuban su inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai karban tuba kuma Allah shine mai yawan jin kai sai Allah ce tunda wannan abun ya faru da ku to ga jan kunne ya ayu ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ittaqullah ku kara jin tsoron Allah ku ƙara kiyaye dokokin Allah ku kara tsayawa akan hanyar Allah wa kunu ma'as sadiqin kuma ku kasance tare da masu gaskiya komi za ku yi ku yi na gaske a cikin maganganunku ku faɗi gaskiya a cikin ayyukanku ku aikata gaskiya a cikin kudurce kudurcen ku na zuciya ku kudurci gaskiya gaskiya za ta fitar da ku a duk halin da kuke ciki saboda tuban da Allah ya karba na waɗannan mutane sakamakon gaskiya ne amma waɗanda suka yi ƙarya su kan Allah bai karbi tuban su ba jama'a an fahimta ko mai Allah ce a gaba ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله Allah maɗaukakin sarki ya ce bai dace ba ga mutanen Madina wa man haulahum min arab da waɗanda suke kewaye da suna daga mutanen ƙauyuka an ya takallafu an rasulillah bai dace ba gare su a ce su noƙe su bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita su ba a tafi tare da su ba wala yarghabu bi anfusihim an nafsi kuma bai dace ba gare su a ce su fifita wato su zaɓi maslahar rayukansu sama da ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zalika abinda ya sa bai dace ba ga su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama su yi haka shine bi annahum la yusibuhum zama in suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> babu wani abin da zai same su na daga kishirwa <clears throat> wala nasab ba abin da zai same su na daga wata gajiya wala makhmasa ba abin da zai same su na daga yunwa wala makhmasatun fi sabilillah in dai akan hanyar Allah ne wannan abin ya same su illa kutiba lahum bihi amal illa kutiba lahum wala ya wala mauti an yazidul kufar kamar yadda kuma ba za su taka wani wuri ba wanda hakan zai iya bakantaran ran kafirai idan aka ce sun isa wannan wurin wala yanaluna min aduwin naila kuma ba za su samu afkar da wani abu na hasara akan abokin gaba ba wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih face sai Allah ya rubuta musu sakamakon wannan abin da ya same su wato aiki na alkhairi aiki mai kyau wanda za su samu lada da shi inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin muhsinin lalle Allah baya tauye ladan masu kyautatawa Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wa la yunfiquna nafaqatan saghira kamar yadda kuma ba za su ba da wani abu na ciyarwa da kudaden su saghiratan ko kadan wala kabiratan ko mai yawa ba illa kutiba lahum face sai Allah madaukin sarki ya rubuta musu lada akan hakan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun ha wala yaqta'una wadiyan kamar yadda kuma ba za su ketara wato wani wadi ba wani kwari su haye wani kwari da niyyar tafiya ko dawowa domin ɗaukaka Allah domin ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki illa kutiba lahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun face sai Allah ya rubuta musu wannan abin da suka yi, saboda Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa nan Allah yana cika ƙarshen wannan magana ce na abin da ya faru a yakin tabuka ya ce wannan abin da kuka yi kada a ƙara daga yanzu saboda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi mutane aka tafi fi sa'atul usra a cikin wahala ku kuma ku zauna a gida ku ji daɗi ai bai kamata ga mutum mumini a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin mumini dan ƙauye ne ko dan birni annabi ya fita da shi da mutanensa su sha wahala su shigar da rayukansu cikin haɗari su sadaukar da jin daɗinsu amma kai kuma ka zauna a gida ka ƙi tafiya an ya takallafo an rasulillah ka noke kai kuma ka kiminsa ba wala ya bi anfusihim an nafsi kuma bai kamata ka ji kafi son kanka akan manzan Allah ba ai Allah madaukin sarki ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi yafi soyuwa ga mu'minai sama da yadda suke son kawunan su don ka ta yaya zaka yi a ce targhabu bi nafsika an nafsi rasulillah sallallahu alaihi wasallama har ka ji kafi kafi fifi ta jin dadin ka saboda kai baka so ka wahala wato annabi shi ya je wahala jama'a ana fahimta bai kamata shi ya wahala kai kuma a ce kana jin daɗi ba shine la yarqabu bi ma an nafsi bai kamata in abun mutuwa ne a ce shi ya shiga cikin hadarin mutuwa kai kuma ka rayu ba ya kamata in mutuwa ce kai ya kamata ta fara samun ka kafin ta same shi in rauni ne kai ya kamata ka fara yi kafin ya je kansa in wahala ce kai kamata ka fara wahala annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim shi yasa Allah ya ce wala yarghabu bi anfusihim an nafsi dalika bi annahum abin da yasa ya zama muminai haka shine ai ba za su yi wani abu na asara ba in suka tafi aka sha wahala wahala nan ce ita ce zama shine kishin haka kenan wala nasab shine ta'ab wahala a ce an gaji saboda an yi ta tafiya ba abun hawa kuma an ji kishiruwa. wala makhmasa ko an jin yunwa shine almaja'a to akwai wani abin da yafi wannan ne an wahala an jin yunwa an ji kishin ina ce shikenan amma ai ba a mutu ba to ko da mutuwa ce la gabu bi anfusihim an nafsi ballantana abin da ya shafi yunwa ballantana abin da ya shafi kishirwa ballantana abin da ya shafi gajiya wanda dukkan su basu kai mutuwa ba ko da wannan din aka yi ba asara bane an gane ko wala makhmasatun fi sabilillah wala yatquna mawti'an yaghidul kuffar ko kuma duk tafiyar da za su yi su taka wani wurin da zai sa kafirai su ji tsoro ko kafirai su ji bakin ciki akan Allah ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanensa ga rundunarsa suna wucewa saboda duk inda suka taka na abokan gaba ai dole za su ji bakin ciki su ji tsoro to wannan abin da kuka cusa na tsoro da bakin ciki da kunci a zukatan abokan gaba ai lada za ku samu wala yanaluna min aduwin naila ballantana a ce ma har sun samu nasara akan abokan gaba bil qatli wal asr an gane ko wa zafari bil ganima ko a ce sun kashe su ko sun samu ganimar su ko kuma sun kama su a matsayin fursunonin yaƙi duk dai ai ci gaba ne sai Allah ce illa kutiba lahum bihi amalun salih face sai Allah sakamakon wancan aikin da suka yi, sai Allah ya rubuta musu aiki kamar sun yi aiki na gari ne kai ba aiki kai ba tafiya kawai kai ka jin yunwa sai a rubuta maka kamar kana wani aikin alkhairi tafiya kai ka ji kishirwa sai a rubuta maka kamar ibada kake tafiya kai wato abin nan ka gaji akan hanyar Allah shine kutiba lahum bihi wannan ba'un din bi ma'ana bi sababi ma amilu amalan saliha sakamakon aikin da kai wanda asalin aikin ba aiki ba shine aikin ibadar ba wasila ce zuwa aikin ibada amma sai a rubuta maka ladar aikin ibada an gane ko inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tauye ladar masu aiki waɗanda suka kyautata kamar yadda Allah ya ce inna allaha inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ce mu ba ma tauye ladan wanda suka kyautata aikin su kullum aikin ka inda ka kyautata sai dai a ƙara amma ba za a rage maka ba shine Allah madaukin sarki yace wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira duk kuɗin da ka bayar akan hanyar Allah ba asara kai ba kana bayarwa don kanka ne ko kaɗan ko mai yawa gurgurun abin da ka bayar gurgurun abin da zaka samu an gane ko wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan ko a ce su haye wani kwari a cikin wahala a bi ta ciki ko a bi ta sama duk da yanda aka wuce ko ina wannan yawan abin da kuka tafi da yawan kwarurrukan da kuka haye yawan inda za su yi shaida a gare ku ranar kiyama a wurin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk wannan abin da aka haye din dukkan su za su zama maka shaida a ranar kiyama inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa Gura bin duk inda ka taka wajen bautar Allah sai ya maka shaida a ranar kiyama an fahimta ko to shine Allah madaukin sarki yake cewa illa kutiba lahu sai an rubuta musu liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu malamai suka ce bambancin ba'un din bihi a waccan ayar da nan kuma babu bihi nan illa kutiba lahum bihi amalun salih nan kuma illa kutiba lahum yajziyahum suka ce saboda waccan ayar an faɗi abuwa ne wanda ba aikin kai tsaye kai ba wannan kuma aiki ne kai tsaye yi don haka wanda baka yi aikin ba sai aka ce bihi an dora maka aikin an juya shi duk da ba aikin ibada bane amma ya zama ibada an fahimta can cewa aka yi fayunwa da kishirwa da gajiya ai wannan ba aikin ka bane sa ka aka yi sai aka ce bihi za a rubuta maka da shi sai zama aiki wannan kuma yunfikuna ka ba da ciyarwa ka ganan aikin ka ne wala una wadiyan kai tafiya ka tsallaka nan ka ganan ba aikin ka ne sai aka ce shi kuma ba sai an kawo bihi ba saboda aikin ka ne dama yana nan tare da kai li yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun sai Allah ya saka musu da mafificin abin da suka kasance suna aikatawa bari mu kutsa da ku cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sayul bukhari da muslim riwayar abdullahi ibnu ka'ab ibnu malik dan shi ka'ab ibnu malik wanda ɗaya ne daga cikin waɗannan mutane uku da wannan abun ya faru da su wannan labari ne mai ban tausayi ka nutsu ka ji me ya faru yace wa an abdullahi ibn ka'ab ibn malik wa kana qa'ida ka'ab min banihi hina amiya qala sami'tu ka'ab ibn malik yuhaddithu bi hadithihi hina takallafa an rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwati tabuk abdullahi ibn ka'ab ibn malik daya ne daga cikin ƴaƴan ka'ab ibn malik lokacin da ka'ab ibn malik ya girma ya kamu da ciwon makanta ɗansa abdullahi shi ya kasance jagoransa haka yana da kusanci da shi sai ka'ab ya ba shi labarin abin da ya faru har allah ya saukar da wannan aya a kansu shi kuma yanzu zai ba mu labari ya ce ga abin da ya faru قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلفه ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد كعب yake cewa ni din nan ina daga cikin mutanen da basu bi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama a yakin tabuka yace amma ban taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki alhali ba tare da ni ba duk yakukuwan da aka yi tare da ni aka je sai a wannan kadai yace amma yakin farko da aka yi shi ma ba a yi da ni ba kaga bai samu na farko ba bai samu na karshe ba kenan yace yakin farkon nan na badar shi ma ban je ba yace amma dama yakin badar don baka je ba ba za a zarge ka ba saboda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai ba da niyyar yaki bane ballantana a ce wanda bai je ba yayi laifi ya fita ne ba da shirin yaki ba amma aka je daga baya abun ya juya ya zama yaki ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أد وإن كانت بدر أذكر للناس أذكر في الناس منها yace na halarci lokacin da aka yi bai'atul aqaba inda muka yi mu baya a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya zo Madina mu karbe shi yace ni kuma wannan lokacin da aka kulla yarjejeniya da annabi akan karbar sa a Madina ni ba na jin cewa yakin Badar ma yafi mun muhimmanci sama da wannan abun don haka ni ina gode wa Allah da na samu wannan duk da cewa na rasa Badar yace duk da cewa Badar ta fi shahara kuma an fi ambatonta a wurin mutane وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلي ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفادا yake cewa labari na da ya faru a lokacin yakin tabuka shine ban taba samun wani lokaci da Allah ya bani cewa ya bani dama dama nake jin karfi a jikina kuma na samu kayan da zan iya guziri domin jihadi kamar wannan lokacin ba ya ce ban taba samun lokacin da nake da abun hawa har guda biyu da zan iya tafiya da su ba sai a wannan lokacin Daka in dai gaskiya ne bana da wani uzuri ko daya ina da karfi ni matashi ne ina ji da karfi a jika sannan kuma ina da abun da zai iya daukan nauyi na na daga abun hawa da kuma guziri yace an saba duk wani yaki in annabi sallallahu alaihi wasallama zai je yakan juya labarin sai yace zamu za mu yi dama alhali hagu za a yi sai yace gobe za mu yi gabar saboda kada abokan gaba su samu labari kuma don munafukai kar su isa, yace amma wannan yaki saboda yanda ya kasance ana state of emergency ne sai da annabi ya faɗi ga inda za mu je faɗa kwalo kwalo kuma can ɗin akai saboda yanda abun yake da bukatar a tara mutane kuma ba batun ɓoyewa ya ce wannan yaƙi annabi sallallahu alaihi ya fita ne a cikin tsananin zafin rana kuma ya yi tafiya mai tsananin nisa kuma tafiya mai cike da haɗari takbala adadan kasira kuma tafiya ce wanda wato annabi sallallahu alaihi zai gamu da wato abokan gaba masu yawa kwarai da gaske فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل به وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعى كعب يجي قبل تشيوا dukkan musulmi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka gama shiri kowa yana ta kimtsi saboda tafiya don abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ga musu ina za a je saboda kowa ya shirya shiri mai yawa yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da runduna mai yawa wanda babu wani diwani da zaka iya rubuta adadi a ka samu wato precise adadi na mutanen da annabi ya fita da su saboda an fita da mutane da yawa ya ce kuma ma sai ya kai ga yawan mutanen ya kai yadda inda mutum zai iya beje ba ma ta yiwu ba za a iya ganewa ba don yawan mutanen da suka fita waye ya zo waye bai zo ba dole ya iya fahimta ba in dai ba wai Allah ne ya saukar da wahayi ya tona asirin mutum cewa wani bai ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita a daidai lokacin da mutane suke bukatan su zauna domin su girbe kayan gonansu kuma tsananin zafin rana ya sa mutane suna so su zauna domin su sha inuwa ni kuma gaskiya zuciyata ta fi karkata a lokacin cewa in zauna in dan huta ba na son fita فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalika in arat فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي ولم أقضي من جهادي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ka'ab ya ci gaba da cewa ni kuma sai aka bar ni ina kai kawo ina cewa zan je ne ko ba zan je ba sai in fita in ce bari je in shirya sai na je sai in ji kasala sai in fasa in dawo in ga ana ta shiri sai in koma yace ina nan ina ta wannan kai kawo din har mutane suka gama shiri aka kama hanya aka fita a gari yace ni kuma ina nan daga baya sai na fara cewa to ko dai tun da har a riga an yi gaba kawai in hau in bi su ne in riske su yace ka ina ma da na yi haka amma dai thumma lam yuqaddar li thumma lam yuqaddar zalika li gaskiya ba a kaddara mun hakan ba don haka dai ban bi su ba فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء yace sai aka bar ni a gida bayan an riga an tafi an yi nisa magana ta kare yace ce ni kuma sai na fara jin bakin ciki in na fito fa ba wanda nake gani sai dai munafiki wanda yake an shaide shi cewa munafiki ne ni kuma na san ni ba munafiki bane sai kuma in ga mutum marar lafiya wanda dama Allah ya riga ba shi uzuri ni kuma ba marar lafiya bane to ni me yasa na zauna ni ba munafiki ba kuma ni Allah bai bani uzuri ba yace wannan abun sai ya fara mun bakin ciki a cikin raina hatta balaga tabuka yace wa lam yadhkurni rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hatta balaga tabuk fa qala wa huwa jalisun fil qaumi bi tabuk ma fa'ala ka'b ibn malik fa qala rajulun min bani salama ya rasulullah habathahu burda wa nadharu fi itfai fa qala mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu bi'sa sama qulta wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khaira fasakata رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. Yace haka aka ci gaba da tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tambayar labari na ba sai da aka yi sa ana ta buka sai annabi ya ce ina ka abu ibn malik sai wani mutum daga cikin banu salama ya ce ya rasulallah habasahu burda ya ce ai ya yi sabon kaya ne ta ce kawai ta ajiye shi ba wani abin da ya faru kawai son gaye ne ya yi sabon kaya wanda nazaru fi tafaihi sai kuma kawai rinka juya nan yana fanka ma yana juya nan yana ji da kansa al'ujub kenan ba abin da ya ajiye shi illa kawai yana ji da kansa kuma yana ji kawai yana so ya kwalisa ya huta baya son wahala sai mu'azu dan jabal ya ce ka amma tir da abin da kace ya ce ya rasulallah wallahi mu muna masa shaidan gaskiya muna masa shaidan alkhairi ka abu malik mutumin kirki ne ya rasulallah sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba wanda ya faɗi nasa wanda ya faɗi nasa wanda ya yi ƙoƙarin kare shi ana fahimta ko ya ce fa bai na huwa ka zane ka ra'a rajulan mubiyaddan يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خثمة فإذا هو أبو خثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بشاء التمر حين لمز المنافقون حين لمزه المنافقون فلما بلغني رسول فلما حين حين لمزه المنافقون أنا نن أنا نن النبي صلى الله عليه وسلم سي دغ جام sai aka tsinka wani mutum fari fari iska tana daukawa daga nesa a cikin kawalwalniya irin ta tsananin zafin rana sai annabi ya ce kun aba kasma Allah ya sa abu kasma ne fa idza huwa abu kasma tal ansari sai gashi ko shi ne shi abu kasma shi ma yana cikin wanda da ba su je ba shi ya zauna ya ji a ransa ya ce kai wallahi shi ba zai zama cikin mata ba shi ba zai zauna cikin munafukai ba kawai sai ya fita da kafa fa da kafarsa ya zo ya hau wannan dutsen bai san hanya ba ya fada ta nan ya ga wannan a riga an gama zama a wannan ana shirin za a dawo sai gashi can yana zuwa manzon Allah ya ce wannan in ba Abu Qasma ba ba wanda zai haka sai gashi ko ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa yabon alheri ya masa addu'a ya ce zauna kai ka fita <laughs> saurawa ne saura ka'ab qala ka'ab ka'ab ya ci gaba da cewa فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فذفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سقطه غدا واستعين على واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي yace ni kuma sai bakin ciki ya rufe ni annabi sallallahu alaihi wasallama ni kuma na samu labarin annabi ya juyo ya kusan isowa madina zuciyata tana bugawa ɗaiɗai yaya za a yi yace sai na fara tunanin ka Barin san ƙaryan da zan shirya wa manzon Allah saboda annabi ya zo in ce masa da gangan ne ban je ba wallahi ban isa ba yace sai na fara tambayin shawari a wurin yan uwana da mutanen gida in kana gani me ya kamata in cewa annabi ko ya ga mun irin yanda ya kamata yace falamma qila inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama azalla qadiman zaha anni al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abadan fa ajma'tu sirkahu yace ina cikin tara shawarwari kawai sai Allah ya cire mun karyar. da barnan a cikin raina sai kawai na ji cewa ba abin da zai tsayar da ni wurin manzon Allah sai dai in yi gaskiya kadai manzon Allah ba a masa karya ya ce sai na dora a raina cewa in ya zo zan faɗi gaskiya kawai in ya so komi ta banjama banjam وأصبح رسول الله kadima الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من a fi hira ka فيه ركعتين ثم جلس للناس yace sai ga annabi sallallahu alaihi ya shigo gari shi kuma dama yana shigowa yawanci da safe yake zuwa gari in ya kusa da dare sai tsaya ya kwana sai ya zo gari da safe in ya shigo kuma masallaci yake fara zuwa sai ya nafila a biyu to annabi ya dawo daga tafiya ana ta zuwa ana kawo caffa ana ta zuwa ana kawo gaisuwa yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso masallaci mutane yayi sallah yayi sallama mutane kuma sun fara zuwa فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بدعا وثمانين رجلا yace yana zama sai ga wayannan munafukan waɗanda suka ki zuwa sai suka fara zuwa sun kai mutum 80 da wani abu kowa in yazo yace wallahi ya rasulullahi dama Allah garga faɗa ko sai ya halifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhi gobe da ku isa in kun isa za su rika zuwa za su yi rantse fa'aridu anhum in suka faɗa ka juya baya ka ce musu je ka hum rijis su kazanta ne wa hum jahannam duk wuta za su je jahannama ne za su je Allah ya riga gaya wa annabi su kuma sun zo suna ta yin haka annabi yana ji duk wanda ya zo ya haka yake cewa fa qabila minhum annabi sai ya ce na karba alaniyatahum abinda ya faɗa a bayyane sai ya karba wa baya'ahum ya ce na maka mubaya'a wastaghfara lahum ya ce Allah ya yafe maka wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala ya bar abin da yake koye kuma ga Allah ana ganewa yace hatta ji itu sai gani na iso falamma sallamtu alaihi tabassama tabassumal muhdab yace ina zuwa da na masa sallama sai na ga ya dan yi murmushi amma irin na yaƙe wanda akwai wani abu a koye na fushi sun makala ta'ala sai ce zo nan faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqila li faqala li ma khallafaka yace nazo nazo na zauna a gaban sa sai ce kai ka'ab me ya zaunar da kai a gida baka bi ni ba alam akun qad alam takun qad ibta'ta zahara ba na san ka riga ka saya abun hawa ka gama shiryawa ba qala ga amsan da ka'ab ya bayar يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سقطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل wallahi ma kana li min udhr wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu ank kun ji amsar sa yace ya rasulullah ina gaban ka ba koye koye ina rantse maka da girman Allah inda wani ne nake gabansa yau ba kai ba ko shi wane ne yace wallahi ina da kalmomin da zan iya tsara shi kuma wallahi sai na samu uzinin da zan fita yace ni Allah ya bani baiwar magana yace in dai magana da ina da shi ya rasulullah yace amma in zo gaban ka in yi maka karya. daga baya Allah ya gaya maka gaskiya kai kuma kai fushi da ni yace gara in gaya maka gaskiya in ya so ka yi fushin daga baya Allah ya fito da al'amarin da Allah zai yafe ni ya ce shi yasa ina ga maka gaskiya ya rasulallah wallahi ban taba samun lokacin da na ji ina da isasshiyar lafiya ina da isasshen guziri ina da cikakkiyar dama da zan iya binka kamar wannan lokacin ba ban bi ka bane kawai ya rasulallah wannan ita ce gaskiya da gaskiya kala fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam budar bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce amma hada faqad sadaq ya ce ya jama'a ku shaida wannan yayi gaskiya faƙun hatta yaqdi Allahu fika tashi ka tafi sai Allah ya yanke hukunci a kanka maganar ka tafi karfi na amma ina shaida cewa ka faɗi gaskiya kuma ya gaya wa mutane cewa wannan gaskiya yake وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المختخل بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله sallallahu alaihi wa sallama fa ukadhiba nafsi yace an fita sai mutane daga cikin kabila ta banu salama suka rika zuwa suna ce mun ka amma ka kwafsa ma kanka ka zo gaban manzon Allah ka fada ka tona wa kanka asiri irin wannan ina ma da ka nemi uzuri irin yadda sauran mutane suka rika yi saboda in ma ka faɗi ƙarya ai manzon Allah zai ce Allah ya gafarta masa wannan gafarar ai ta ishe ka daga bakin manzon Allah ji yadda dan adam yake da irin bada shawara in ka ce zaka ji na kowa ko Ya ce har sai da na ji a raina cewa ka gaskiya fa suke ga mun fa sai na ce bari in koma in je in warware magana ta in ce manzon Allah san kai ya rasulullahi da fa ƙarya nake yi sai in sake wata ƙaryar in ƙarya ta gaskiyar in yi ƙarya akai thumma qultu lahum sai wata dabara ta zo mun sai na ce da su hallaqiya hada ma'i ahad shin wannan abin da ya faru da ni wani ma an yi haka da shi wani ma ya tona wa kansa asiri qalu na'am suka ce eh ba kai kadai bane laqiyahu ma'aka rajulani mutane biyu su ma suna tare da kai akan wannan qala qala mithla ma qulta su ma sun yi irin yanda kai wa qila lahum mithla ma qila laka su ma an gaya musu irin abin da aka gaya maka an ce ku tafi sai Allah yanke hukunci akan ku qala qultu man huma su wane ne waɗannan mutane biyu قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال, وهلال بن أمية da سكتي متى ده هلال ده مرارة قال فذكر فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة sai suka ambata min mutum biyu wanda nake gani dattijai ne mutanen kirki ne wanda ni ma ya kamata in yi koyi da irinsu domin sun halarci yakin badar famadaitu hina zakarahu mali sai kawai na ci gaba da tafiya ta ban koma ba tunda an ce akwai mutum biyu mutanen kirki tare da ni na samu kwarin gwiwa wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa naha Allahu an kalamina sai Allah ya aiko ya ce kada kowa ya mana magana ayyuha salasatu mu mutum ukun nan min baini man takallafa anhu cikin dukkan waɗanda ba su je ba mu uku kadai aka ce kada a yi magana da mu na banan nasu sai mutane suka kaurace mana aw ta taghayyaru lana kawai mutane sai gaba ɗaya suka canza hatta tanakkarat li fi nafsi al'adu har sai da naji duniya gaba ɗayanta ta mini kunci fama hiya bil sai zama ba irin duniyar da da na sani ba duniya ta murtuke ta mun baki falabisna ala zalika na laila sai da muka yi kwana hamsin ana wannan halin fa amma sahiba ya fastakana amma sauran mutane guda biyu nan su kan gaskiya sun gaza sun ruguje sun faɗi a kasa gaba ɗaya wa ka'ada fi buyutihi ma yabkiya sun zauna a gida kawai kuka suke duk waɗannan kwanakin ba abin da suke banda kuka dare da rana wa amma ana fakuntu ashabbal qaum ni kuma na fi su dan yaranta da dan karsashi da ni matashi ne wa ajladahum fakuntu akhruju fa ashhadu fa ashhadu as-salata ma'al muslimin ni ina fita in yi sallah tare da musulmi wa atufu fil aswaqi kuma ina shiga cikin kasuwanni wala yukallimuni ahad amma ba wani musulmi da ina masa magana zai an samu ko na je sayan abu sai mutum ya waiwaya mu salamu alaikum ba wanda zai amsa mu ya wani in yi murmushi sai kowa ya juya ba zai kalle ni ba wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa usallimu alaihi zan zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa masa sallama wa huwa fi majlisihi ba'da salah yana zaune a inda yake bayan yayi sallah fa aqulu fi nafsi annabi ba zai amsa ba sai in rika cewa a raina hal harraka shafataihi bi raddi salami amla sai in rika dubawa in ga shin harshen bakinsa ya dan motsa na amsa sallaman makuwa an fahimta ma usalli kariban minhu wa kuhun nazar sai in yi sallah a kusa da shi ta yadda in ya waiwayo ni zai fara gani fa idza aqbaltu ala salati ana idar da sallah nazara ilayya in ya kalle ni wa idza tafattu nahwahu a'rada anni ina neman in hada ido da shi shi kuma sai ya kauda kai sai yake kallo na yanzu wannan akwai abin da ya wuce wannan a ce kana fadan Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kaunarsa ka yi abin da zai sa yau ka zo ka yi sallama manzon Allah ya kasa amsawa ka yi magana ya ki tanka maka ka kalle shi ya kau da ido sahabbai yadda suke kaunar manzon Allah fiye da ransu nan a ce yana masa haka don Allah ya kake tsammani zai je a ransa wani irin kunci ne shine kuncin Allah ya ce duk duniya yawan nan wallahi ta musu kunci ta kasa musu hadisin yana da tsayi mun ce za mu ci gaba da karantawa da larabci lokacin ba zai kai mu ba sai dai mu faɗa a dunkule mai ya faru ya ci gaba da cewa ana cikin wannan hali ya ce ‘yan uwana suna cikin kuka kawai ya ce wata rana ana cikin wannan abun ni kuma sai na ce barin je wurin abu katada abu katada yana da lambu ya kulle lambun sai na je na hauta katanga na dirka kuma ɗan uwana ne ɗan baffana ne kuma babban abokina amini na kenan amma shi ma ya kasa mun magana manzon Allah ya hana kar kowa ya mun magana na je na masa sallama bai amsa ba na ce masa na haɗa ka da Allah ɗan uwana babban aboki masoyi masoyina don Allah ka amsa mu bai shiru ya kauda kai bai mun magana ba saboda biyayya wa manzon Allah sallallahu ko ana ɓoye sai an yi biyayya ya ce sai da na masa baki uku na ce masa na haɗa ka da Allah ni shinkan ka san ne a matsayin mai son Allah da manzonsa ko ka san ne a matsayin munafiki ka sai kawai ce masa Allahu wa rasuluhu a'la ta ce iya abin da ya ce mun kenan Allah shi ya barwa kansa sani bai sake ce mun komi ba ya ce bakin ciki ya ƙara mun yawa sai kuka hawaye ya mun yawa ya ce sai na je na sake hawa katanga na fita ya ce ana cikin wannan abin wani bakin cikin ya ƙara mun yawa wata rana na shiga kasuwa sai ga waɗansu mutane daga cikin mutanen sham waɗanda suke zuwa kasuwanci mabiyin addinin kirista ya zo daga sham sai ya zo yana ta nema na yana ina ka ibn malik ina ka'ab sai aka nuna ni daga can ba za mun magana ba amma za a iya ce ma wani ana iya magana wa kirista ana iya magana wa munafiki amma ni tunda ina cikin horo ba wanda zai mun magana sai aka ce mu shiga shi can yace ina zuwa sai zai tarbe ni haba haba sai ce ga sako daga sarkin kabilar gassan ya aiko maka yace ce ni kuma na iya karatu na je na zauna na bude wasiƙa yace sai na ga an rubuta mun cewa ya kai ka abin da na ji labari wannan mutumi ya maka jafa'i dama haka na ce tsammani kun zauna kun tare masa kuma ga irin abin da ya maka ba ka tattara ina ka ina ka in shi baya son ka muna son ka za ka mana amfani ka dawo abun ka ka zo ka zauna za mu baka duk abin da kake so ya ce wannan abun sai na ji ya fi mun kunci a raina sama da a ce ma wato sama da duk abin da ya faru a baya yau a ce manzon Allah ya ƙi ni amma wani mutum shi kuma wanda ba addinin mu ɗaya ba shine yake cewa in zo ya karɓe ni in bar manzon Allah yace akwai abin da ya wuce mini wannan a duniya musiba ya ce wannan sai ta zama ita ce mafi girman bala'in da na gani a cikin duk labarin ya ce na ɗauki wannan takarda na je na jefa ta a murhu na ƙona ya ce ana cikin wannan abin ana cikin wannan hali ba a gama ba sai ga ɗan saƙon manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya zo ya ce da ni nan da inda za a fara mun magana shi ma saƙo ne amma ba saƙo mai daɗi ba ya ce in ji manzan Allah sallallahu alaihi sallama ka rabu da matarka ya ce to manzon Allah yana nufi in sake ta ko kuma in barta ta je gida ya ce ba a ce ka sake ta ba sai tafi abin shi sai zo ya ce mata tattara kayan ki je gida ba iya wanda take zaune tare da shi kenan take masa magana ko to ita ma an ce ta tafi kaga shi ma ba magana ko matar ko ma waye wace shi kenan ta tattara ta koma gida ya ce sai aka aika ma sauran mutum biyun ma amma hilal ibn umayya shi dattijo ne sai matarsa ta je ta durkusa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ka ji tausayin ka ka ji tausayin hilal shi ba kaman sauran bane tsoho ne baya iya komi sai dan abin da na masa kuma kullum cikin kuka yake don ka ya rasulullah ko za ka iya bani dama in ci gaba da zama tare da shi in rika masa hidima sai manzon Allah ya ce zan iya baki dama amma da sharadin kar ya kusance ki ta ce ayya wani kusanta ma ya rasulullah wannan tsohon da baya motsin komi ta ce bari rantse maka da Allah tun daga ran da aka yi wannan abun ya dukufa yana kuka har yanzu bai daina kuka ba ina ake maganar taba mace hani kan tausayin sa nake ji manzo Allah ya ce je ki a je ai tayi amma ana nan tukunna yace haka muka ci gaba da zama bayan kwana 50 din bayan kwana 40 shine aka aiko da maganar matar ta tafi aka dada kara sai da kwana wato ashirin a da kwana hamsin suka cika cur ya ce sai wata rana da sallan asuba na hau saman soro na yi sallan asuba kawai sai Allah ya sauko wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi shine aka saukar da wannan aya wa ala salatati yau kan kwana hamsin ya cika an yafe wa sauran mutum ukun nan ku gane hikimar kwana nawa aka yi a tafiya ta buka kwana nawa hamsin aka yi jiya mun karanta ko sai aka ladabtar da suna kwana nawa wahalan da waɗancan suka sha na gangan jiki ya kai wahalan da waɗanda suka sha na zuciya kaga horon da ya dace aljaza'u min jinsil amal proportionate punishment kenan saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da cewa an yafe musu haba mutane suna taya su murna ya ce wani ya yi sauri ya hau doki don yi ne ya fara zuwa zai gaya mu ya ce wani kuma ya hau wani tudu tun kafin mai dokin ya zo ya ce abu shirya ka'ab ya ka abubnu malik ka? ya ce ina jin haka na san sako ya zo da dumi-duminsa ya ce ban san lokacin da na faɗi a ƙasa na yi sujudu shukur na gode wa Allah ya ce wannan kaya masu kyau ɗin da ake cewa habasa hubur da waɗannan kayan da nake ji da su ɗin mai albishir ɗin nan yana zuwa na cire su gaba ɗaya da rigar da wandon duka gaba ɗaya na bashi ya ce na nemi aron wasu na sa saboda tsaban farin ciki ya ce kuma wallahi duk duniya bani da wani kaya sai wannan amma na bashi saboda tsaban farin ciki na juya a guje in je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa majalisa manzon Allah sai ya samu an cika ya ce sai ga manzon Allah yana murmushi sallallahu alaihi wasallam ya ce fuskarsa ta yi fari tana kyalli ya ce kuma dama da haka ne muke gane in manzon Allah yana farin ciki ashe dama manzon Allah ba da son sonsa bane amma Allah ne ya sa shi dole a mun haka saboda tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa a karatun bayan mun ji yanda ya yafe ma wanda ya nemi ya kashe shi ma wanda yake kafirci ma wanda yake munafunci ma duk manzo Allah ya yafe musu balle sahabinsa na gaske amma Allah ne shi yake gudanar da abu inna Allah yahkumu ma yurid jama'a musallama wa ubangiji Allah ya dora haka kuma dole haka zai saboda haka da aka yafe musu shi kuma farin cikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya taya shi murna yace ina shigowa masallaci Talha ibn Ubaidillah shine wanda ya miƙe ya yi sauri ya zo ya fara congratulating ina ya bani hannu ya ce ba zan taɓa mantawa da dalhatu ba akan wannan ba wanda mun haka a cikin muhajirai sai shi na je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya ce albishirinka a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albishirinka Allah ya yafe maka sauran waɗancan mutane su ma aka gaya musu me za a yi in banda murna ana ta rungumansu su ana ta taya su murna aka zo aka taru gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ya rasu rasulallah saboda farin cikin wannan tukuncin da zan bayar shi ne duk abin da na mallaka na bada shi saboda Allah shi ma zai gwada irin na abubakar yau manzo Allah ce a'a ba karba ba ya yi yawa ba za ka iya ba ka bada dan wani abu na tukuici amma ka rike dukiyarka shikenan sai bada iya abin da zai iya ya rike saura wanda zai je sai wancan rigan da ya kyautar din don haka ka'ab ibn malik shi ya bada wannan labari ya ce sai allah ya saukar da waɗannan ayoyi a kanmu ya ce wannan sai ya nuna mun muhimmancin da gaskiya take da shi a rayuwa ya ce sai na gane cewa wannan gaskiyar da ta kubutar da ni na da wani abu mai tsada a gaban manzan Allah su salama kamar wannan gaskiya shi yasa na yi alkawari ya ce wa kaina cewa tun daga ranar ba wa manzan Allah ba sallallahu alaihi ba har in bar duniya in Allah ya yarda ba zan kare ba zan taba yin karya ba tunda ban yi wa manzan Allah a irin wannan lokacin ba to ba wani mutumin da ya isa kuma in yi masa karya ce amma munafukai kan sai Allah maɗaukakin sarki Ya ce saboda in na ji abin da Allah ya ce a kansu ya ce mafi sharrin abin da Allah zai iya saukarwa a kan mutum kenan Ya ce in ka zo za su rika rarrantse maka suna faɗar magana Allah ya ce ka kau da kai ka rabu da su su kazamai ne wa ma'awahum jahannamu jaza'an bima kanu yaksubu yace Allah ya tsere da ni ban fada cikin irin waɗannan mutane ba wannan shine labarin Ka'ab akan wannan labarin ne bayan Allah ya tara sai Allah ya ce mana ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance cikin masu gaskiya su wane ne masu gaskiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi alherin abin da Allah maɗaukin sarki zai maka wasici da shi a cikin waɗannan ayoyi shine Allah ce maka ka kasance tare da sahabban manzan Allah su ne masu gaskiya sun yi gaskiyar sadaku ma ahadullah alaihi sun yi wa Allah gaskiya akan alkawarin kuma Allah ya cika musu gaskiyarsu. su shi yasa Allah ya tara su duk suna cikin laqad taballahu ala Allah ya karbi tuban annabi da shi da muhajiruna wal ansa wa ala salatati da sauran mutum uku da suka rage da dukkan su yanzu radiyallahu anhum wa ardahu radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya ƙara yarda ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana kaunar su Allah ya sa mu yi koyi da su akan gaskiya Allah ya sa mu zama masu gaskiya gaskiyar mu ta fitar da mu Allah ya raba mu da ƙarya komin daɗinta Allah ya rayar da mu akan rayuwa managarciya wadda za mu samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh